a wannan littafi da muke karantawa al'asalibun nabawiyya fi mu'alajati aqsa'in nas kuma yau talata ta dace da sha shida ga watan Juma da sani hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da sha ɗaya ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin za mu shiga bayani akan hanyoyi da kuma matakai waɗanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bi wajen magance matsaloli da kuma kurakurai da yi mu'amala da su a lokacinsa abinda muka karanta a baya idan ba kumanta ba ƙa'idoji ne muhimmai da ya kamata a kula da su don a samu dacewa wajen warware wani kuskure idan ya faru to saboda haka a nan mawallafin yake cewa الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس hanyoyi دمائك صلى الله عليه وسلم يبي wajen mu'amala da kurakuran da mutane suke yi. Al'amrul awwal al'amari na farko kenan, al-musara'atu ila tasihil khata'i wa adamu Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana gaggawa wajen gyara kuskuren da ya faru wa adamu ihmale da kuma rashin watsi da kuskura. wato baya ko oho da laifin kun ga wannan salo ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya kamata mu lura da shi kuma mu aiki da shi to ga bayanin wannan al'amari kamar yadda yake وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى ذلك ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana gaggawa zuwa ga haka wato ma'ana yana gaggawa zuwa ga gyara kuskure a daidai lokacin da kuskuren ya faru baya jinkirtawa ko ya bari ko kuma ya watsi da abin ya ce sai wani lokaci وأنه لا سيما وأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة babu ma kamar cewa shi ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ba ya halatta a cikin haƙƙinsa ta akirul bayan ya jinkirta bayani an waƙacin hajjati daga lokacin da ake buƙatarsa. Ta wannan ƙa'ida ce usuliya malam ya kawo ƙa'idar ita ce la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja baya halatta a jinkirta bayani a daidai lokacin da ake sa to wannan ƙa'ida tana da muhimmanci kwarai da gaske kuma rashin aiki da ita wannan yakan haifar da faruwar waɗansu kurakurai a cikinmu akan samu wata gaba cikin mu'amalar da kake da wayansu mu'amala kake da iyalanka ko mu'amala kake da 'ya'yanka ko mu'amala kake da abokanka ko mu'amala kake da makotanka ko mu'amala kake da abokan aikinka ko abokan kasuwancinka to akan samu wata gaba da ya kamata ka bayanin wani abu ka yi bayanin wata matsaya wanda abokin mu'amalar ka zai samu waraka idan ya ji wannan bayanin sama muka yi kuskure sai mu shiru mu ci cewa komai to yin shiru din nan yana haifar da abubuwa masu yawa yana iya sa wani ya je ya tafka kuskure domin da ka yi magana da je ya aikata wannan kuskuren ba yin shiru yana iya sa wani ya dinga yin zaton yadda abubuwa suke alhali kuma ba haka suke ba da ka yi bayani to da ka kawar masa da wannan zaton da ya je ya fada cikinsa wa annahu mukallafun bi an yubayyana lin-nasi al kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kallafa masa yayi bayani ga mutane wato ya bayyana wa mutane gaskiyar al'amari wa yadulluhum ala khair kuma ya nuna wa mutane alkhairi wa yuhaddiruhum min ashar ya tsoratar da su daga sharri to gama maki sallallahu alaihi wasallam an kallafa masa wannan duk abin da ya zamo na gaskiya to yayi bayani abin da ya zamo na alkhairi ya dora mutane a kansa abin da ya zamo na shari, ya tsoratar da mutane kada su fada cikinsa ومسارعته صلى الله عليه وسلم إلى تسحيه أخطاء الناس واضحة في مناسبات كثيرة malam yake gaggawar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake yi wajen gyara kurakuran da mutane suke aikatawa wazihatun wannan gaggawa ta sa a bayyana take fi munasabatin kasira wato a gurare masu yawa a abubuwa da yawa da suka faru idan ka kalle su za ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya jinkiri wajen yayi nuni akan kuskuren da aka yi dan a guje shi kada a sake fadawa cikinsa. sa to annan malam ya kawo mana misalai kamar haka ka qistatil musi isalata kamar labarin nan na wanda ya ɓata sallah wani sahabi ne ya zo cikin masallaci ya yi sallah ya cika tsayuwa ya cika ruku'i ba ya cika sujada bayan ya idar da sallarsa irin wacce ma iya siffata ta da ƙoton kurciya sai ya zo ya yi sallama ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaishe shi sai annabi ya ce masa irje fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah domin ba ka yi sallah ba to sai sake yin sallah amma dai ta biyu ma ba ta da bambanci da ta farkon ita ma babu cika ruku'i babu cika tsayuwa babu cika sujada bayan ya yi sallama ya sake komowa don ya gaida manzan rahama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a nan ma annabi ya sake ce masa irje fasalli fa'in naka lam tusalli kuma kai sallah domin ba kai sallah ba to anan ne sai yace ya rasulullah ai ni ban san yadda zan kyautata sallah fiye da yadda dai din nan ba to sai ma ake sallallahu alaihi wasallama ya koya masa yadda zai to mahallu shahid a wannan kun ga yayi kuskure kuma annabi yana ganin kuskuren nasa bai kyale shi ba nan take ya yi masa tambayi, yake wannan sallar taka kuskure ce ka je ka faɗi. wa qissatil makhzumiyya misali na biyu kuma shine labarin matan nan al-qurashiyya al mun karanta hadisin a baya wacce take aran kayan mutane wato mata 'yan uwanta ta a yi sarkar wuya ko ta yi ɗan kunne ko ta a yi warwaro a ƙarshe sai ta ce ita ba ta ara ba to da laifi ya tabbata a kanta aka zo da ita gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai aka ga cewa to wannan mata tun da tana daga cikin ƙabila mai daraja ƙabila mai martaba in har aka yi hukunci a kanta 'yan ƙabilarta sun kunyata aka roki usama ya zo ya yi magana a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama don a ceto wannan mata daga yi mata haddi to a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya yi bayani kuma ya bayyana cewa kuskure ne a zo ana neman kada a yi mai laifi haddi bayan laifi ya tabbata a kansa har ma yake cewa waymullah yana rantsuwa da Allah law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqata'tu yadaha yace da fatima diyar muhammad ta yi sata to da na yanke hannunta to wannan ma misali ne bayyananne akan yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake gaggawar yin bayani a daidai lokacin da kuskuren ya faru wabnin lutbiya ga kuma ƙisar ibin al-lutbiya waɗansu suna cewa al-lutabiya bi fatihi at-ta'i amma malamai sun ce kuskure ne bi iskani ta'i ake karantawa to shi ibn al-lutbiya sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cikakken sunansa shine abdullahi ibn sa'alabat al-azdi ko kuma al-asadi duka malamai sun kawo wasu na cewa abdullahi bin sa'alaba al-azdi bil hamzati wa uktura ko waɗansu kuma suna cewa al-asadi bisin uktushi an fahimta? <clears throat> to shi ibnul lutubiya ma'aikaci ne da manzon sallallahu alaihi wasallama ma'aikaci ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura shi domin ya tattaro zakka daga wata ƙabila daga cikin ƙabilun larabawa to ko da ya zo sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haza lakum wa haza uhdiya ilayya wannan ita ce dukiyar zaka da kuka ce da karbo wannan kuma kyauta aka bani to annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna fushinsa da kuma damuwarsa kwarai akan wannan al'amari har ma yake cewa yaya za mu aiki wani mutum daga cikinku don ya je ya karɓo zakka amma kuma sai ya zo ya ce wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani har ma ake cewa afala jalasa fi baiti abihi wa ummi hatta yanzur hal ta'tiyahu hadiyatu hmm. dan me bai zauna a gida ba ya zauna a gidan babansa ya zauna a gidan babansa babarsa ya gani za a kawo masa wannan kyautar ko ba za a kawo masa ba to a takaice annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya yi bayani a cikin sahabbai kuma ya nuna musu cewa lallai dukkan abin da ya shafi zakka to haƙƙi ne na Allah kuma dukiya ce ta al'umma duk wanda ya kuskura ya ɗauki wani abu a ciki alhali ba haƙƙinsa ba ne to ranar tashin ƙiyama zai zo da wannan abin da ya ɗauka idan raƙumi ya ɗauka zai zo da raƙumin a kansa yana kuka idan saniya ya ɗauka zai zo da saniyar a kanta a kansa ita ma tana kuka idan akuya ce ya ɗauka to zai zo da wannan akuyar ita ma tana kuka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan kalami mai zafi a ƙarshe ya ce allahumma halballakt ya Allah shin na isar da wannan saƙo naka to haka ya dinga nanatawa har sau uku to mahallu shahid anan ne. a nan take lokacin da ibnul lutbiya ya yi wannan bayani cewa wannan kyauta aka bashi wannan kuma zakka ne ma'aiki bai kyale ba a nan take ya tashi ya yi bayani wa kisatu usama sannan kuma ga kisar uh, usama tubnu zaidin radiyallahu ta'ala an wanda wannan kisa ta usama ita ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana samun bayani a kanta bai yi ƙasa a gwiwa ba ya tashi ya yi bayani kuma ya tabbatar da cewa abin da usama ya aikata kuskure wannan kisa ta usama ta kasance ne tsakaninsa da wani kafiri a fagen daga kafirin ya cutar da musulmi kwarai da gaske ya kashe rayuka da zarar ya samu wata kafa kankace mai wannan sai ka ga ya kwantar da wannan sahabin to shi usama yana fakonsa kuma yana lura da irin ɓarnar da yayi da Allah ta'ala ya bashi sa'a ya samu damar fuskantarsa yana kai masa hari kawai sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah usama bai kyale shi ba ya aika da shi lahira da aka zo ana labari na abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fushi kwarai da gaske akan abin da usama ya aikata a wasu riwayoyi an ce masu labari sun suka kawo annabi labarin abin da ya faru a wata riwaya kuma aka ce usaman da kansa ya faɗa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru to a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a samaza ta tana'u bila ilaha illallah iza ja'at yau malkiyar la ilaha da ya faɗa yaya za ka yi da ita ranar tashin kiyama idan ta zo tana shaida a kansa ya faɗe ta da imani tsakaninsa da Allah amma kai kuma baka ƙyale shi ba ka kashe shi to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna fushinsa kwarai da gaskiya har ma a cikin hadisin yana cewa da shi usama yake cewa ai ya faɗe ta ne saboda kare kansa daga takobi sai annabi yake to ka tsaga kirjinsa ne kaga cewa babu ikhlasi a lokacin da ya faɗe ta to wannan dai ya nuna mana irin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake gaggawar magance kuskure a lokacin da ya faru. Wasalasatin lazina a radu a tashdi da wata batul wa gairiha. Malan ya ce, Ga kuma ƙisar sahabban guda uku, allazina a radu tashdi waɗanda suka yi niyyar su tsananta wa kansu wajen ibada da yawan bauta wa Allah. watabattul kuma suka yi niyyar ma su yanke wa rayuwar aure don tsananin tsoron Allah da komawa zuwa ga Allah to aure ma gaba ɗaya sun yi ban kwana da shi matansu ma sai dai su yi haƙuri amma daga yanzu babu ma mu'amala irin ta aure tsakaninsu wayannan sahabbai guda uku al'imam ibn hajar a cikin fatihul bari ya ce su ne Ali ibn Abi Talib da kuma Abdullahi ibn Amr ibn al-As da kuma Uthman ibn Maz'un to waɗannan mutane guda uku su ne suka haɗu suka yi shawara akan cewa lalle lalle ba za su yi sakaci wajen yin bauta wa Allah ba waɗansu malaman suna kirga ma'akil ibn muqarrin a matsayin na uku to sun je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambayi iyalansa shin yaya ibadar manzon Allah take a cikin gida aka yi musu bayanin cewa ta ai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama rayuwarsa a cikin iyalansa tana da sauƙi kwarai da yakan yi bacci ya huta kuma yakan yi azumi wani lokaci kuma ya sha ruwa wani lokaci yakan tashi ya yi nafiloli cikin dare wani lokaci kuma ya huta ya yi baccinsa kuma ga matansa na suna yana tare da su sai waannan sahabbai suka ce aina na hannu. min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam وقد غفر الله له ما min من ذنبه وما تأخر suka ce to yaya za a yi mu haɗa kanmu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Alhali shi Allah ta'ala ya gafarta masa abin da ya yi da ma wanda bai yi ba, in ma da za ka ƙaddara ya yi ɗin ko kuma zai yi, to ya samu garanti daga wajen Allah cewa an gafarta masa shi ɗan aljanna ne. Saboda haka sai suka raina irin ayyukan ibada da aka ce manzan Allah yana yi saboda haka ma a hadisin sai aka ce ka annahum taqalluha sai ka ce sun karanta ayyukan ibada da aka ce musu annabi yana yi saboda haka suka ce ai shi manzan Allah ne Ba badaɗayin Allah ne wanda Allah ta'ala ya gafarta masa to za mu haɗa kanmu da shi ne to saboda haka sai suka yi alwashi a tsakaninsu cewa lallai za su ƙara ƙoƙari a kan ƙoƙari wajen bauta wa Allah. Waninsu ya ce shi ya ƙaurace wa matansa, shi ne Usman ibn Mazawar, ya ce shi gaba ɗaya ma daga yau ba shi ba iyalinsa, saboda zai dinga kwana ne a kullum dare yana sallah yana ibada. Wani kuma ya ce, Ni zan dinga azumin natila kullum da rana ba zan ci abinci ba to haka dai kowa a cikinsu ya faɗi irin ayyukan ibadar da zai yi to da maki sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin waɗannan mutane da kuma irin abin da suka faɗa sai ya kirawo su suka zo gurinsa ya ce musu ku ne na ji labarin kunce kaza kunce kaza kunce kaza suka ce na'am lallai mu ne ya rasulallah to sai annabi ya ce musu to kun gani dai amma ana fa usalli wa ana to kun gani nakan yi sallah cikin dare kuma nakan yi bacci wa asumu wa uftir nakan yi azumi kuma nakan sha ruwa sai ya ce wa atazawwaju nisa kuma ina kusantar iyalaina famar ba an sunnati falaysa minni duk wanda ya yi kwaɗayin barin ta, to baya tare da ni to kun gama aiki sallallahu alaihi wasallama bai kyale su ba haka ya yi musu bayani haka yi musu bayani domin ya zama ya kawar da su daga irin abin da suka fahimta na kuskure domin su a ganin su, lalle ne in har suna son su samu aljanna to ibadarsu ta zama wata ninka ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato a wajen yawa. Saboda haka ma a lokacin da annabi yake musu wannan nasiha yake musu inni afshakum lillahi wa Ka lahu. Kaga ai tsananin tsoron Allah ne ya kawo su, suka cewa za su matsa wa kansu wajen ibada. To sai da ya musu shimfiɗa, ya ce to na farko dai ku sani, na tsoron Allah ko to tunda ko na tsoron Allah to ai kaga kenan babu wani abin da za ku ce za ku yi na ibada don ku wuce ne to wannan dai a takaice misali ne da malam ya kawo a kan cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yakan yi gaggawar magance kuskure a lokacin da ya faru to yake wa gairiha da ma waɗansu kisoshi da yawa banda waɗannan da muka ambata wata ta ce hazihil kisasu fi sanaya hazal bahasi insha Allah malam yace waɗannan ƙisoshi da muka ba da misali da su za su zo nan gaba fi sanaya hazal bahasi a cikin wannan bahasi da muke magana insha Allah idan Allah ta'ala ya so وعدم المبادرة إلى تصحيح الأخطاء قد يفوت المصلحة ويضيع الفائدة وربما تذهب الفرصة وتضيع المناسبة ويبرد الحدث ويضعف التأثير ما لا يكي وعدم المبادرة رشن قدوتاوى إلا تسيه الأخطاء وجنجال كلا كلا قد يفوت المصلحة to wannan rashin gaggautawar yana iya sa maslaha ta kufce an gane wannan yana iya sa maslaha ta kufce idan an samu kuskure to ai ana yin gyara ne don a samu mai don a samu maslaha an fahimta to idan ka jinkirta baka yi bayani ko baka kawar da a kuskuren a daidai lokacin da aka yi shi ba to maslahar da ake so a samu sai ya zama karasa ta idan ka yi shiru a lokacin ba ka yi aikin da za ka gyara ba sai ka bari sai daga baya to ƙarshenta daga bayan ko da ka yi magana to sai a ce ka yi fargajaji domin maslahar da ake nema ta riga ta wuce na fata an gane wannan wa yudayyi'ul fa'ida kuma rashin gaggauta wannan yana sa fa'ida ita ma ta tozarta ma'ana ta tafi ya zama fa'idar da ake nema idan an yi gyaran to yanzu sai a rasa wannan fa'ida wa rubbama tazhabul fursa kai sau da yawa ma damar da kake da ita shine alfursa damar da kake da ita ta yin gyaran to sai ya zama tatar bari baka misali don ka ƙara fahimtar abin da ake nufi a lokacin da mai kuskure ya yi kuskure bari ba da misali da misali malamin makaranta da kuma ɗalibinsa ɗalibi ya yi kuskure muƙaddara cewa baya zuwa makaranta na kwanaki haka to rannan sai ya zo kuma ana son a nuna masa kuskurensa na rashin zuwa makaranta to da ya zo din nan shi kenan sai ka kada shi baka ce masa komai ba ba ma ka kwana biyu kwana uku ina ka tafi me ya faru me isa baka zuwa kaga a lokacin ya kamata ka yi mai ka gyara wannan kuskuren saboda shi kansa a lokacin ya sai shi mai laifi ne haka ne ko ya san shi mai laifi ne kuma shi kansa tun kafin ya zo yana ji a ransa in ya zo za a yi masa fada in ya zo za a yi masa magana duk da hakan ya daure ya zo tare da jin cewa duk fadan da za a yi masa ɗin zai ɗauka kuma zai daure domin ya san idan bai zo ɗin ba to yana ma ƙara jefa kansa a cikin laifi ne Tuka dina da wannan wato jin a zuciyarsa na yayi laifi to kai kuma sai kai durus da shi baka ce komai ba baka ma nuna shi mai laifi ba ne an fahimta to kaga a nan ko da daga baya ka yi masa magana wancan tsoron da ya taho da shi yana jin cewa ya yi laifi bai san irin yadda zai fuskanci malam ba a makaranta to yanzu wannan tsoron nasa gaba ɗaya ya kawo abin da kake so ka hana shi na rashin zuwa makaranta to ƙarshen ta wannan fa'idar sai a rasa ta domin ya zo yana tsammanin za a yi masa fada ba a yi masa fada ba to kaga kenan kamar ka bashi lasisin gobe ma ya ƙara makara ko ya ƙara giyabi babu komai ko da ya zo babu wani abin da za a yi masa to haka za ka ƙiyasta sauran kurakurai akan wannan da na bada misali wa rubbama al fursa mala yace wani lokacin damar da kake da ita sai ya zama ta tafi kamar yaya idan kai shugaban ne adam misali kamar yadda na faɗa yanzu ga ka kuma a yanzu ne kake da lokaci a yanzu ne kake da dama to sai kai shiru baka ce komai ba baka gyara wannan kuskure da aka yi ba ƙarshe me ya faru waɗansu al'amura sai suka ɗauke hankalinka da Allah ka yi tafiya ko ka shagaltu da waɗansu abubuwa da saboda haka sai ya zamo damar da kake da ita kakai gyaran nan yanzu wannan dama ta kau ta tafi babu ita kaga wannan yana daga cikin matsalolin yana daga cikin matsalolin jinkirtawa kenan وربما تذهب الفرصة وتضيء المناسبة ويبرد الحدث ويضعف التأثير ثم يتجين كل تاور سنة إيسا دامت دكا جد إيتا يزما تاكوب مكة وتضيء المناسبة كما مناسبة دتسا آه، gyaranka zai yi tasiri to ita ma wannan munasabar sai zama wato ta tafi sai zama an rasa ta domin a daidai lokacin mai kuskuren yana jin cewa lallai shi mai kuskure ne kuma shi kansa ya san shi mai laifi ne to saboda haka idan an yi masa fada a lokacin to ya san an yi daidai domin shi ya aikata abin da har zai sa a yi masa fada to saboda haka idan ka jinkirta ba ka ɗauki mataki ba to damar da kake da ita sai ya ta tafi wata zai'ul munasabatu kuma wannan munasaba ma ta yi maganar to sai ya ita ma ta tafi domin a daidai lokacin da yake jin cewa shi mai laifi ne to kaga idan ka jinkirta to sai rika ganin kamar abin da ya yi ba wani abu ne mai nauyi da har za a yi masa fada ba wa yabrudul hadas kuma shi al'amarin da ya faru din sai ya sanyi wato kuskuren da ya yi na abin da ya faru to jinkirtawa ka sai ta sa wato al'amarin ya yi sanyi saboda ba ɗauki mataki a lokacin da ya kamata a ɗauka ba saboda haka idan a lokacin ne to shi da kansa yana jin ya aikata laifi samai idan aka jinkirta fa to wannan jinkirin sai ya sa a zafin laifin ya fara sanewa daga zuciyarsa ya rika jin kamar laifin ba wani laifi ba ne da za a yi masa fada a kai wa ya zuɓufu tasir kuma tasirin fadan da za ka yi ko gadon da za ka yi to sai ya zama mai rauni sai tasirin wannan fadan ya zama mai rauni domin a daidai lokacin da yake jin cewa ya yi kuskure to idan kai masa fada a wannan lokacin to fadanka zai yi tasiri zai yi ma'ana kuma zai ratsa zuciyarsa saboda shi kansa ya san shi mai laifi ne kuma lalle ya cancanta a hukunta shi kuma ya cancanta a ɗauki mataki na ladabtarwa a kansa to amma idan ka jinkirta har al'amalin ya yi sanyi to daga baya ko da ka yi magana to sai ka ga maganarka ba ta da wani tasiri na a samu maslahar da ake so to saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana amfani da wannan dama ya bayani a daidai lokacin da kuskuren ya faru domin a lokacin ne ake samun maslaha kuma a lokacin a gyaran yake yin tasiri a zukatan waɗanda suka aikata laifin mu'alajatul khata'i bi bayanin hukum to al'amari na biyu wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake bi shine mu'alajatul khata'i magance kuskuren da aka yi bi bayanin hukum ta hanyar bayanin hukuncin wannan laifin maiwa shi mai laifi bai san hukuncin abinda ya aikata ba to anan kai da kake yin gyara ya kamata ka bayyana masa hukuncin wannan aikin da ya yi don ya san cewa e wannan abin laifi ne kuma ga hukuncinsa a ƙarƙashin shari'ar addinin musulunci an hadin radiyallahu an annan nabiya sallallahu alaihi wasallam marar bihi wa huwa kashifun an fakizi فقال النبي صلى الله عليه وسلم غط فكذك فإنها من العورة wannan an samu hadisin daga jarhad radiyallahu ta'ala anhu yana ba mu labarin cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama marra bihi ya wuce ta inda shi wannan sahabin yake wa huwa kashifun an alhali ya yaye cinyarsa alfakir ita ce cinya kenan tufafin da ya saka ba su rufe har zuwa cinyarsa ba ga cinyarsa a buɗe to sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce masa gatsifa fakizaka ka rufe cinyarka fa ha min al'aura domin tana daga cikin al'aura ko kuma daman ce an ce auratun rajuli ma bayyana surrati ilar rukuba al'auran namiji daga cibiyarsa ne har zuwa biwarsa to saboda haka a nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya umarce shi na ya rufe cinyarsa to sai ya faɗa masa hukuncin haka ya ce fa'in na ha min al'awar domin ita cinya tana daga cikin al'aura to da haka bai halatta mutum ya barta a buɗe ba tukunga wannan ya nuna mana kenan idan aka yi kuskure to ya kamata ka magance wannan kuskuren ta hanyar bayanin hukuncinsa idan abin da aka aikata haramun ne to ka faɗa wa mai laifin cewa abin nan da ka aikata haramun idan wani abu ne na wajibi ya bar shi to sai ka faɗa masa abin nan da ka bari wajibi ne wajibi kuwa dole ne a yi shi to kaga bayanin hukunci yana jawo hankalin mai laifi shi kansa ya fahimci cewa ashe wannan abin da ya kuskure a kansa ga hukuncinsa a addinin musulunci raddul muqti'ina ila shar وتذكيرهم بالمبدأ الذي خالفوه في غمرة الخطأ وملابسات الحادث يجيب المبدأ الشرعي عن الأذهان ويضيء في المعمعة فيكون في في إعادة إعلان المبدأ والجهر بالقاعدة الشرعية رد لمن أخطأ وإيقاظ من الغفلة التي حصلت وإذا تأملنا الحادثة الخطيرة التي وقعت بين المهاجرين والأنصار بسبب نار الفتنة التي أوقدها المنافقون لوجدنا مثالا نبويا على ذلك فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية ثم قال ما شأنهم فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة وفي رواية مسلم ولينصر الرجل أخاه, أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينحه فإنه له نصر wa in kana mazluman falyansur wannan wani mataki ne daga cikin matakai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake bi wajen gyara kuskure idan ya faru wannan mataki shine raddul muqti'ina ila shar'i amai da masu kuskuren zuwa ga shari'a wato a mai da su zuwa da karantarwar shari'a shi mai kuskuren ya gane cewa wannan abin da ya aikata ya saba wa shari'ar Allah Wata tazkirihim bilmabda mabda'i allazi khalafu a tuna wa masu laifi wato almabda ƙa'ida ko dalili na shari'a allazi khalafuhu wanda suka saba masa a cikin abin da suka aikata na kuskure a tuna masa cewa ga ayar ƙur'ani da ya saba mata a wannan kuskure da ya yi ko kuma ga hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya saba masa a wannan kuskure da ya aikata ko kuma ga wata ƙa'ida ta shari'a da ya saba mata a wannan abin da ya aikata to sai a yi masa tuni da wannan idan har ya tuna cewa ya saba wa ka'idar shari'a ko ya saba wa ayar Al-ƙur'ani, ko kuma nassin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan zai iya sa mai laifin ya dawo ya saduda kuma ya koma zuwa ga shari'ar alqur'ani daga irin abin da ya aikata na laifi to anan ma da yake cewa fi ghamratil kafa, a cikin wato girman kuskure da aka yi ko tsananin kuskure da aka yi wa mulabasa til hadisi da kuma yadda alhadis wato abin da ya faru din idan ka kalli abubuwan da suke tattare da shi shine mulabasa. abubuwan da suke tattare da wannan kuskure da aka yi ya gibul mabda'u shari'i anil azhan a irin wannan yanayi wata ka'ida ta shari'a to tana ɓacewa mutane anil azhani daga hankulansu idan akwai dalili ma na Alƙur'ani, sai ka ga yadda rigimar ta taso da irin abubuwan da suke salkafa da ita to sai ka ga wani baya ma iya tuna cewa akwai hadisi akan wannan baya iya tuna akwai wata aya akan wannan baya iya tuna cewa ƙa'idar shari'a a ta hana wannan abin da ya aikata an gane ko mulabasatul ahdasi a nan abin da ake nufi shi ne wato abubuwa masu rikitarwa waɗanda suke tare da wannan waƙi'a da ta faru to takan wani ya manta da waɗansu ƙa'idoji ko dalilai na shari'a. Wayazi'u fil ma'a kuma dalilai na shari'a da suka yi nuni akan wannan kuskure da aka yi ko kuma wata ƙa'ida ta shari'a da ta yi nuni akan wannan kuskure da aka yi to duka ma sai taɓata fil ma'ati wato a cikin ribibi na wannan hatsaniya ko kuma wannan rashin fahimta da aka samu abinda ake nufi da kalmar alma'ama'a a nan wato sauti ne asalinsa sauti ne na karmami a lokacin da ake ƙona shi ya kake gani idan ka tara kara eh lokacin da yake karmami ka ƙona shi a lokacin da yake ƙonewa ai za ka riƙa jin sauti na konewar wannan karmamin to irin wannan sauti shi ake ce masa al-ma'ma'a an fahimta ko ba za ka iya cewa wannan sautin a wannan karan ne yake yi ko kuma wancan ne yake ko kuma wancan ne yake yi an fahimta to irin wannan ana ce masa al-ma'ma'a kuma lokacin da mayaka suke kafsawa tsakaninsu to irin sautin da ake ji daga gare su shi ma ana ce masa alma'ama'a, ko kuma lokacin da ta suke haduwa da juna suna ƙara to wannan ma ana ce masa alma'ama'a. ta to a nan nan abin da ake nufi shi ne wani lokaci idan wata rigimar ta kunno kai kuma kana kallanta ta fuskoki da yawa to abubuwa da suke tare da ita masu rikitarwa to sukan sa hankali ya bata abin da ka sani ma na dalilai da hujjoji da za su iya dawo da kai kan hanya to duk gaba daya sai su bace maka sai ka rikice ka kasa ma tuno dalilan da ya kamata kai amfani da su don a magance wannan matsala da ta faru ina fata an gane wannan Fayakunu yakunu fi i'adati i'lanil mabda'i to sai ya zamo idan aka maimaita sanar da wannan ƙa'ida ta shari'a ko dalili na shari'a idan ka tuno da wannan ayar ko wannan hadisin ko wannan ƙa'idar ta shari'a sai ka kawo ka faɗe ta don ka nuna wa masu kuskuren cewa wannan fa abin da suka yi ya saɓa ma ƙur'ani ko ya saba ma sunna ko kuma ya saba ma wannan ka'ida ta shari'a to bayyana wannan ka'ida da zaka yi wal jahri bil qa'idati shar'iyyati bayyana wannan ka'ida ta shari'a da zaka yi raddun liman aqta to wannan sai ya zamo kayi wato ka mai da wanda ya kuskure ne zuwa ga hanya yanzu shi ya rude hankalinsa ya ɓace baya ma tuna wani dalili ko wata hujja to kai idan ka kawo dalilin ka kawo hujjar to sai zama ka mai da shi kan tafarki bayan barin tafarki da yayi wa iqadun min al-ghaflati allati hasalat kuma ya zamo ka farkar da mai kuskure ne daga wannan gafala da ta faru wai za ta ammalna alhadisatul Katsirata? malam yace idan muka lura da wannan al'amari mai haɗari wanda ya faru allati waqa'at bainal muhajirin wal ansar wato al'amarin da ya faru tsakanin mutanen makka da suka yi hijira zuwa madina da kuma su al'ansar mutanen madina ɗin bisababi naril fitnati wato wannan al'amari ya faru a sakamakon wutar fitina allati auƙada hal munafiqun wacce munafikai suka hura ta wato munafikai sun hura wutar fitina don su kawo rikici tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a ƙulla gaba tsakanin almuhajiruna da kuma al'ansa. Tumana yake idan muka lura da wannan kisa a lokacin da wannan abin ya faru lawajadna misalan nabawiyan da mun samu misali na annabci ala zalika akan wannan al'amari da muke magana cewa idan an samu kuskure to a dawo da mutane zuwa ga kan hanya ta hanyar tuna musu abin da suka manta na dalili daga alƙur'ani ko dalili daga sunna ko kuma da dalili daga wata ƙa'ida ta shari'a. To, don muka dubi wannan misali za mu samu wato za mu samu misali na annabci wanda yake nuna mana wannan. Faƙadar wal Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi. Ya ce, Al'imamul Bukhari ya rawaito hadisi a cikin wato littafinsa wanda ake kiransa sahihul Bukhari. ya ruwaito hadisin ne an jabirin radiyallahu anhu qal غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم جابر يكي منتفياكي تارد من زن الله صلى الله عليه وسلم وقد صاب معه ناس من المهاجرين yake akwai jama'a da yawa daga cikin almuhajirun waɗanda wato suka tafi yakin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta kasuru har ya zama su almuhajiruna waɗanda aka je yakin tare da su suna da yawa an fahimta ko an tafi da su yakin kuma bayan an gama abin da ya faru a filin daga to an kamo hanya ana komowa gida tare da waɗannan mutane masu yawa وكان من المهاجرين رجل لعاب jabir ya ce a cikin muhajirun akwai wani mutum a la'abun mai yawan wasa wato irin dai mai yawan tsokana ɗin nan kasa a cikin mutane akan samu irin haka akwai wani yana nan shi mai tsokana ne ana cikin jama'a to sai ya yi ƙoƙarin yadda ya tsokani wani ko ya zo na yi wani don dai a wato ya sa a yi magana to a takaice a cikin muhajiru na akwai wannan wanda mutum ne an san shi da tsokana fakasa'a an fariyan to sai yadda ki ba an sare a ƙeyarsa shi ne ma'anar kasa'a ka daki mutum da hannunka a ƙeyarsa ko kuma ka dake shi da hannunka a duwawunsa an fahimta ko wannan shine ma'anar kasa'a to shi wannan mai tsokanar abin da yake nan kuma shi yana daga cikin muhajirun to sai ya tsokani wani ba an sare ya dake shi a ƙeya ko kuma ya dake shi a duwawunsa fa ghadiba al-ansariyu ghadaban shadidan wannan ba an sare ya yi fushi mai tsanani akan wannan abin da muhajiri ɗin nan ya masa hatta ta da'au a takaice dai har sai da ya kai ga kowanne a cikinsu yana kiran 'yan uwansa ansari yana kiran 'yan uwansa su zo su taimake shi akan wannan muhajiri da ya tsokane shi ya dake shi shi ma almuhajiri sai ya shiga kiran ‘yan uwansa muhajirun akan su zo su tare masa wannan wato fada da ya kano an fahimta ko? wa ƙalar ansari ya lal ansar ba ansare sai ya kira ‘yan uwansa yana cewa ya ku ansarawa ku zo ku bani.' wato agaji wa qala al muhajiriyu ya lal muhajirin shi ma al muhajiriyu sai yana kiran yan uwansa muhajirun yana cewa ya lal muhajirin ya ku al muhajirun wato yana neman gudun mawasu shi ma akan wannan al'amari da ya faru kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam to a lokacin sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fito domin ya ji irin wannan kira da kowannensu yake yi faƙala sai ma'aiki ya ce ma balu da'awa a halil jahiliya yake menene sha'anin wannan irin da'awa ta 'yan jahiliya yaya muna musulunci kuma za a zo ana irin wannan kira na jahiliya kowa yana kiran ‘yan uwansa su zo su tare masa fada ko su taya shi fada sun maƙal daga nan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ma sha’anuhun, wai menene ma sha'anin waɗannan mutane wato menene ma ya faru me yake faruwa me yake gudana fa uku bira to sai aka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam labari bi akil muhajiriyar ansari sai aka bashi labarin cewa ai wannan muhajiri din wato ɗan hijira daga makka zuwa madina shine yadda ki ba sare a ƙeyarsa ko kuma a ɗuwaiwayarsa aka baiwa annabi labarin abin da ya faru ƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faƙalan Nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da'uha fa ha qabisa ku daina irin wannan wato rigima har kuna sanya kabilanci a ciki wannan yana kiran 'yan uwansa wancan ma yana kiran 'yan uwansa fa ha khabisa lallai irin wannan kira na kabilanci khabisatun mummunan abu ne bai dace a same shi a cikin sahun musulmi ba a ce kai kana kiran ‘yan uwanka don su kare ka ɗayan ma yana kiran ‘yan uwansa don su kare shi ana gina wannan saɓani a kan ƙabilanci to wannan ba daidai ba ne al'amari ne mummuna ƙwarai da gaske don haka kada ku sake aikata irin wannan wafi riwayatin muslim a riwayar imamu muslim ta wannan hadisi sai ya ce walyansuri rajulu kahu zaliman au mazluma ce mutum ya taimaki ɗan uwansa zaliman idan ya kasance shi ne a zalimi ya cuci wani to ka taimake shi ka hana shi wannan zalimci au mazluman ko kuma wanda aka zalunce shi an danne masa haƙƙinsa an ci mutuncinsa to ka taimake shi akan zaluncin da aka masa in kana zaliman falyan hahu annabi yake idan dan uwan naka azalimi ne to sai ka hana shi aikin da ya aikata na zalunci fa innahu lahu nasrun to wannan shine taimakon sa da kai idan ka hana shi aikata zalunci da yake yi to anan ka taimake shi kenan in kana mazluman idan kuma shi aka zalunta aka cuce shi falyansurhu to anan sai ka taimake shi wajen kwato masa haƙƙinsa da aka zalunta to abin da zamu lura da shi a wannan hadisi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da wato aka samu wannan kuskure har ma mutane suka koma suna wato kira irin na jahiliya ana amfani da ƙabilanci domin a kawo saɓani to annabi sallallahu alaihi wasallama ya jawo hankalinsu da cewa wannan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya saboda haka wannan ɗin ya saba wa ƙa'idojin addinin musulunci tukunga a nan ya dawo da su zuwa ga dalilai na shari'a inda yake da'uha fa innaha khabitha ku daina irin wannan kira na kabilanci domin mummunan abu ne a musulunci ba a san haka ba ba a san wannan ba dukan ku uwa ne wanda ya cuci wani to a taimake shi a shi mai cutar a hana shi abin da yake aikatawa na zalunci, shi kuma wanda aka cuta a taimake shi shi ma wajen ƙwato masa haƙƙinsa to saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a nan ya tunatar da su ƙa'idojin shari'a waɗanda su ya kamata a saka a mizani domin a komo kan hanya don kada a koma hanya irin ta mutanen jahiliya. To a takaice a wannan darasi mu na yau ya uwa musulmi, mun yi tsokaci kenan akan hanyoyi guda uku da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake bi wajen magance kurakurai idan sun faru hanya ta farko mun faɗa ita ce almubadaratu ila al khata'i yana gaggauta gyara kuskuren baya watsi da shi baya yin ko oho da abin da aka aikata na laifi nan take yake yin gaggawa ya ga cewa an gyara wannan kuskuren kuma an nuna wa mai laifi laifinsa to daga cikin abubuwan da suke samun mu na kurakurai irin yin wannan ko oho ɗin to yana sanya kuskure ya ci gaba kuma sai ka ga mai laifi ya je ya aikata abin da ake gudu kada ya aikata ko kuma shirin da aka yi ka ga ya jefa mutum a cikin wani tunani na kuskure wanda bai kamata ya yi shi ba sannan kuma hanya ta biyu ita ce a yi bayanin dalili na shari'a ko kuma in ce a yi bayanin hukuncin wannan abin da aka aikata a shar'ance domin mai aikin ya gane cewa ga hukuncin wannan aikin da ya yi kuskure a kansa sannan abu na uku kamar yadda muka faɗi a komar da mutane zuwa ga dalilai na shari'a domin wani lokaci idan aka shiga wata fitina to wani idanunsa yakan rufe ya kasa ganin gaskiya wani tunaninsa yana kullewa ya kasa ma yin tunanin komai to sai a dawo da shi a tuna masa dalilai na shari'a waɗanda in aka tuna masa su zai iya gane cewa lallai fushin da ya yi har ya wuce iyaka kuma ya saba wa nassin alkur'ani ko ya saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya saba wa ka'idar shari'a to mai hankali sai kaga ya dawo ya yi riko da nassi ya yi riko da ka'idojin shari'a ya gyara abin da ya aikata na kuskure Ina ganin a wannan gaba za mu ajiye karatunmu a yau insha Allah ta'ala da fata abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kure kuma muna fata Allah ta'ala ya ce mana darasi na gaba insha Allah ta'ala sai mu dora akan al'amari na hudu daga cikin hanyoyin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake bi wajen maganta kuskure alaikum assalam wa rahmatullah malam Eh, <laughs> to idan aka yi kuskure a ci a ɗaga ƙafa kar a gyara to wannan ba zan ce a yi haka wato kai tsaye ba ya kamata a dubi yanayin da irin abin da ya faru da kuma halin da ake ciki da kuma shi wanda ya yi kuskura a fahimta akwai gurin da jinkirtawa ɗin kuskure ne kuma zai sa kuskuren ya ci gaba ko kuma a sake fadawa cikin wani abu ma mafi girma akwai kuma gurin da a iya cewa a ɗaga ƙafa to a nan a ina za a ɗaga ƙafa idan ka fahimci cewa ah, matakin da za ka bi wajen gyara kuskuren ba zai yi fa'ida ba an gane? idan ba zai fa'ida ba to kaga menene amfanin ka yi magana Wataƙila ma maganar ka sai ta ƙara dagula al'amarin to kaga a nan kai ɗin sai ka ɗaga ƙasa alal misali akwai wanda idan kai ne mai gyaran in kai ne mai maganar to ba zai saurare ka ba bal yana ma iya ɗaukan kai ma abokin faɗa ne to kaga irin wannan sai ke shiru in ya so sai ka nemo wani wanda kake jin shi zai yadda ya saurare shi kaga sai amfani da wannan damar a samu wanda in yi magana za a saurare shi to kaga sai a samu maslahar da ake so saboda haka maganar ɗaga ƙafa ba za ta zama mutsalakan ba sai an dubi hali da kuma yanayi na yadda kuskuren ya faru da kuma wanda shi zai yi kuskuren da kuma wanda shi ya yi kuskuren da kuma matsayin wanda ya aikata ko kuma wanda zai yi gyara ai idan ba manta ba cikin ka'idojin da muka karanta a baya akwai manzilatu al-muslih inda matsayin shi mai gyaran a gurin wanda ya yi kuskura akwai wanda matsayinsa in ya zo ya magana za a ji akwai kuma wanda a nasa matsayin in ya zo ya yi magana ba za a ji shi ba to a taƙaice dai honorable irin waɗannan abubuwa su za a duba a ga mecece maslaha yin maganar akwai maslaha in akwai maslaha to sai a yi amma idan aka ga yin maganar babu maslaha to ana sai a jinkirta a bari sai an samu gabar da ta dace a yi magana to a lokacin sai a yi magana muna fata Allah ta'ala ya fahimtar da mu hadha wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh